This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 6041 da kuma 24. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da FM Noma da kuma Dalot FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da kowa wannan lokaci. an gudanar da bikin cika shekaru 52 da samun yancin kan najeriya ba tare da bukukuwa da fareti da aka saba gudanarwa ba duk da yake 'yan ƙasa na ci gaba da bayyana farin ciki ganin wannan rana to ko menene dalilin mun nemi ko kuma shugabannin mu sun nemi 'yanci kuma an ba mu 'yanci saboda haka mun yi murnar samun 'yanci din amma kuma abin da ya biyo a baya wannan daban ne amma abin da muke murna samun yanci shine muke murna ba abin da ya biyo baya ba za a magana labaran duniya to amma duka sai bayan kun sha labarai to assalamu alaikum masu saurare ga labaran Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari kan wata gamayyar 'yan sintirin dakarun Afghanistan da NATO a gabashin Afghanistan inda ya hallaka akalla mutane ashirin. NATO ta ce mace-macen na yau Litinin sun haɗa da na wasu dakarun gamayya uku da mai musu tafunta. jami'an amurka sun bayyana cewa dakaru uku na neto ɗin amurkawa ne jami'an afghanistan kuma sun ce fashewar ta hallaka jami'an 'yan sandan afghanistan shida ciki har da 'yan rundunar kai ɗaukin gaggawa ƙungiyar taliban dai ta ɗau alhakin kai harin bom ɗin jami'an hukumar wurin sun ce maharin ya kai harin ne a daidai lokacin da dakarun gamayyar suke wucewa daura da wata kasuwa a birnin kos hukumomin afghanistan sun ce harin ya raunata mutane sama da sittin neto dai ta tar da harin da kakkausar harshe tare da yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda abin ya ritsa da su wani kwamitin binciken afirka ta kudu ya kaddamar da bincike kan kisan mahakan ma'adinai 34 da ke yajin aiki kwamitin binciken mai membobi uku zai ziyarci mahakar karfen platinum da ke garin marikana inda wannan mummunan harbin ya auku ranar 16 ga watan Agusta. Wannan kwamitin wanda ke ƙarƙashin jagorancin tsohon mai shari'a Ian Farlam ya fara ne da zaman bainin jama'a don jin bahasi yau Litinin. Ana kuma kyautata zaton za a yi watanni hudu ana yin wannan bincike. Kwamitin zai dubi rawar da kowane bangare ya taka a wannan tashin hankali, ciki har da 'yan sanda da mahaƙan ma'adinai da ke yajin aikin. da ƙungiyar mahaƙan ma'adinan ɗin da kuma kamfanin sarrafa ƙarfen platinum na lonmin an hallaka wajen mutane 45 a yayin wannan tashin hankali na tsawon sati biyar a mahaƙar ma'adinan game da takaddama albashi to kuna fashin labaran ne daga sashen hausar muryar amurka daga nan birnin washington dc Dakarun gwamnatin Somalia sun kutsa cikin birnin Kismayo kwanaki biyu bayan janyewar 'yan bindigar Al-Shabab daga wannan muhimmin birnin bakin gabar teku. Shaidu sun gaya wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa dakarun gwamnatin sun shiga cikin birnin na Kismayo a yau dinnan Litini kuma sun fara gudanar da tsaffin sansanonin ƙungiyar Al-Shabab. Da alamar dai mutanen garin sun yi maraba da sojojin kuma ba a sami rahoton wata gama ba wani mai nazarin al'amura na cibiyar nazarin kimiyyar faransa ta ƙasa mai suna roland marshall ya ce mai yiwuwa a yanzu dakarun alshabab su gudu zuwa wasu lungunan sunkuru dakarun kenya tare da haɗin gwiwar dakarun ƙungiyar tarayyar afirka sun kai farmaki kismayo ranar jima'a, wanda hakan ya sa ƙungiyar ta alshabab janyewa daga birnin wanda shine muhimmin wuri da ya rage masu rabuwa da wannan gari rabuwa da wannan gari dai wani babban baya ne ga al-shabab wadda ta rinka amfani da tashar jirgin ruwan kismayo din wajen shigowa da kayan yaƙi da kuma samun kuɗin shiga daga haraji jiragen yakin siriya sun yi harin bambamai kan wani garin kusa da kan iyaka da turkiya da ke arewacin ƙasar wanda ya hallaka mutane 21 a yayin da yaƙi ya wanzu zuwa tsohon gari mai tarihi na Aleppo. Ƙungiyar kare hakkin ɗan adam a Siriya mai helkwata a Burtaniya ta ce waɗanda suka mutu a harin na yau litinin sun haɗa da ƙananan yara takwas. Labaran duniya kenan aka saurara. Najeriya ta cika shekaru 52 da samun 'yancin kai sai dai aka san abin da aka saba gani bana an yi bikin ne ba tare da bukukuwa da fareti da aka saba gudanarwa ba. A cikin hirarsu da Ibrahim Ka'almasi Garba yayin ziyarar da ya kawo tashar muɗazu, tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa ya bayyana dalilin farin cikin 'yan Najeriya. Mun nemi ko kuma shugabannin mu sun nemi 'yanci kuma an ba mu 'yanci. Saboda haka mun yi murnar samun 'yanci ɗin amma kuma abin da ya biyo a baya wannan daban ne amma abin da muke murna samun 'yanci shine muke murna ba abin da ya biyo baya ba za a magana to shin ko ka za ka iya zayyana wa masu mu abubuwan da kake ganin najeriya ta cimma har da eh, ya kai ga kamata i 'yan najeriya su nuna farin cikinsu eh kamar da ce 'yanci kowa na neman 'yanci wannan kuma dama da aka bamu na yadda za mu gudanar da mu ya rage gare mu in an ka bi wannan fanni ɗan najeriya har dai talaka bai ji daɗi ba ko kuma ba cikin jin daɗi mm. irin abin da yake ciki halin yanzu amma wannan ba zai hana mu mai murna ba kuma wannan dama ce wadda ya ganin cewa idan ma akwai jin rashin jin daɗi to ya za mu kawo jin daɗi mm. wannan kuma ta rage gare mu mu ga yaya za mu yi mu ga cewa mun kawo zaman lafiya mun kawo arziki ga jama'a mu mun kawo ci gaban mu wannan kuma gare mu ya rage ba wani zai zo shi bana ba. Ranka ɗe ga mai sauraro duk wanda ya ji ka sai ga kamar ba wani abu takamaimai da za a ambata a ce mun eh, cimma kaza mun cimma kaza mun cimma kaza kamar a zayyane da ke nuna cewa ai za mu yi farin ciki kan mu yi alfahari da cewa lallai mun cimma wani abu. To, kamar fata kake ta nuna. Wato, demokuraɗiyya ita kanta abun farin ciki ne a gamu. Mun samu demokuraɗiyya, mun samu mu daga turawa, mun samu mu daga sojoji, yanzu kuma ‘yanci ya dawo gare mu farar Saboda haka haka yau ɗin nan za ka tashi, kana talaka, wanda a shugabanka in bai maka abin da za ka gani cewa abin a zo a gani ba kana dama ka ɓace shi kana dama ka faɗa abin da ya kamata shi gaya mashi ko na so ko bai so dole kuma shi saurare ka kaga wannan ci gaba ce kaga ba mulkin mallaka ba ne tunda ana cewa demokuraɗiyya yau za ka ga mutum nan kawai ya je ya ɓaci shugaban ƙasa ya ɓaci gwamna ya ɓaci chairman local dan ɗaya bai mashi komai ba in kuma ya mashi wani abu shi ya ba cewa ya gode ga bisa abin da an kai mashi kaga wannan shi ma kan ci gaba ne a to bari mu koma kan batun ta sakeyar yan Najeriya musamman maniyata mata daga Saudiya da aka yi kwanan nan saboda matsalar rashin tafiya da muharramai shin iya kaga wannan al'amari wasu na ganin najeriya sun saba zuwa wasu kasashen ba tare da sun bu ka'idoji ba musamman dangane da abin da ya shafi muharramai shin kana ganin najeriya ta yi kuskure koko dai wata doka ce kwatsam aka bullo da ita daga bangaren saudiya to ina ganin da yake ni ba amirul hajj bane ni kuma ba shugaban alhazai bane ni amma a matsayina na musulmi kuma dan arewa inda abin nan ya shafa gaskiya na bakin ciki abin da ya same mu na mai da mata da aka yi su dawo saboda ba su da muharram kamar da aka saba wannan ko ga aikin hajji ko ba ga aikin haji ba kowa ya san mace ba ta iya zuwa saudi arabia ba tare da muharrami ba saboda haka in kuskure ne aka yi ko dai daga masu buga tambarin ba da izini ne wato embassy ta saudi arabia ko kuma daga hukumar alhazai da ba tsaya suka caccanci abubuwan da ya kamata ba saboda haka a takaice wannan ba abin jin daɗi ba ne gare ni kuma yana tausaya ma wanda abin ya shafa kuma na fatan Allah shi masa sakamako da alheri tunda sun yi niyyar aikin haji ina fata kuma ina roƙon ubangiji shi ba su lada aikin nan haji kamar yadda suka yi niyya kuma ina masu fatan su hukuman alhazan ya kamata su tashi tsaye su ga za a yi a gyara don wannan kuskure ba a sakin irin shi ba. Sanyi da rana da iska da sauransu To, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aliyu Mustapha na Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. A cikin shirin wannan litinin muna son mu bi diddigin cece kutun da ya kaure kan batun nunin wari launin fata da ake a Ingila. have to ask themselves how did it get to this point and last so long. Su tambayi kansu yadda har wannan al'amari ya ƙara caɗewa. za mu ji kuma yadda manchester united da arsenal da wasu manyan kungiyoyin turai suka ji jiki a wasannin ƙarshen makon nan amma ban da chelsea fa yan wasan na chelsea dai sun burge kocin su roberto di matteo wanda ya jinjina wa ƙoƙarinsu. a kamar kuma za a ji cewa sabon mai koyarwa jean paul akono ya bayyana sunayen 'yan wasa waɗanda za a dama da su a wasan zagaye na biyu da za a yi a ranar 14 ga watan Oktoba mai zuwa. To za mu ji ko waɗanne 'yan wasa ne aka zaɓo su yi wannan yaƙi. jama'a barkan ku da wannan lokaci da mu da ku a shirin na labaran wasanni ba za mu bata lokaci ba za mu tunkari ƙasa kamar kai tsaye inda mu mamadu da yake jira ya gaya mana 'yan wasan da aka zaɓo su ɗaura ɗamarar yawa kamar yaƙi a wasanta na gaba mai zuwa. Bayan danka masa a ragamar ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar Kamaru Lyon Indomitable. Sabon mai koyarwa Jean Paul Akono ya bayyana sunayen 'yan wasa da ya zaɓa a ranar Litinin nan waɗanda za a dama da su a wasan zagaye na biyu da za a yi a ranar sha hudu ga watan Oktoba mai zuwa da kungiyar wasan kwallon kafa na ƙasar Cape Sunayen da ya bayyana a ɗazun sun hada da masu tsaron gida uku Idris Carlos Kameni, Girolan Diasebe da Ghislaine Mayebi masu kariya su goma Benoit Ngosomeyon, Alain Agnon, Bedimo Henri, Gaetan Bon, Pierre Womelen, Nicolas Nkulu, Aurélien seju Jean Armel Kanabiyik, Dani Munke da Joel Matip. Masu wasa tsakiya su takos Alexandre Son, Modeste Mbami Mbami, Junior Ole Ole, Idrisu Muhammadu, Achille Emana, Jean de Macon, William Vertum da Patrick Mevungu Mekulu, sannan masu kai hari su biyar Samuel Etofis, Achille Webo Kwamo, Vincent Abubakar, Jean Babanda da Olinga Esono. Dukkansu za su haɗu a ranar takwas ga watan Oktoba mai zuwa a birnin Bruxelles, ƙasar Belgium. Kafin a kai nan Jean-Paul Akono ya yi ta tafiye-tafiye don yin bikon 'yan wasa da suka bijire ma ƙasar kamaru a da saboda rashin adalci da aka yi musu a cikinsu da samuel etofis a kwanakin baya shi jean paul akono ya faɗa cewa zai dawo da yarda cikin wannan ƙungiyar jean paul akono ya dawo daga faransa a ranar lahadi nan kuma yana cewa Jean-Paul Akono yana cewa na gana kuma na sasanta da wasu 'yan wasa na gana da Jean Armel Kanabi tattaunawanmu da shi ya je daidai. na tsammani Jean de Makuma haka, haka ma Nicolan Kulu na dawo cikin farin ciki. A game da su da sauran 'yan wasa da ya kira a birnin Brussels kuma, Jean-Paul Akono ya ce, saboda ya samu bayyana musu bukatarsa da bukatar 'yan kamar baki ɗaya. na ganin an samu ci gaba. Mamadu Danda, sashen Hausa na VOA a jamhuriyar Kamaru. to a gaishe ka mamadu to kungiyar manchester united da arsenal da wasu kungiyoyi na kasashen turai suna cikin kungiyoyin da suka ji jiki sosai a wasannin ƙarshen makon da aka yi a turai ga wasan da ya fi jan hankalin masoya kwallon kafa a wannan makon dai shine fafatawar da aka yi tsakanin manyan abokan adawa biyu na ingila wato arsenal da chelsea a gasar premier ta ingila din inda chelsea ta biya arsenal har a filin wasanta na emirates ta kuma doke ta da ci biyu da ɗaya torres ne dai ya fara jefawa kulob ɗinsa na chelsea kwallo a raga a minti na ashirin da soma wasan to amma kafin a tafi hutun rabin lokaci ga binho na arsenal ya farke cin bayan dawowa rabin lokaci na biyu juan mata ya sami jefa kwallo ta biyu wa chelsea a minti na 53 na wasan daga tazara mai nisa yan wasan na chelsea dai sun burge kocin su roberto de matteo wanda ya jinjina wa kokarin su we played very um, won the game um, Ya ce hakika mun yi wasa sosai, mu mun sami nasara a wasan. Ba abu ne mai sauki ba ka je Emirates kuma ka yi wasa a yadda kake so, don haka 'yan wasan sun yi kwazo sosai. To amma kocin Arsenal kan Arsene Wenger bayyana takaicinsa ya yi akan abin da ya kira abin kunya daga bangaren su yayin da suka sha kashi a karon farko a kakar wasanni ta bana. Uh, ya ce na yi amanna cewar mun fara wasan cikin kuzari kuma muke da wasan har kusan mintuna ashirin na farko mun kuma sha alwashin samun nasara a wasan to amma kuma sakaci daga bangaren 'yan wasan ya sa nasara ta kubuce mana ba Arsenal kaɗai ba ita ma Manchester United ta sha mamaki a wannan makon bayan da ita ma ta karbi bakuncin Tottenham a gidanta na Old Trafford ta kuma sha kashi da ci uku da biyu. Manchester City ma ta bi Fulham har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya. Everton ta doke Southampton da ci uku da ɗaya. Stoke City ta doke Swansea da ci biyu da nema yayin da Aston Villa da West Brom suka yi kunnen doki ɗaya da ɗaya. Chelsea ce take ci gaba da jagorantar teburin na Premier da maki goma sha shida. Nasarar da Everton ta yi a kan Manchester United ya sa ta ture ta ta kuma ɗare matsayinta na biyu da maki goma sha uku, yayin da Manchester United ɗin ta koma ta uku da maki goma sha biyu, daidai da ta hudu Manchester City ita ma da maki goma sha biyu. To sai dai kashin da Arsenal ta sha a wannan makon ya kara tura ta kasan teburin domin kuwa ta koma ta bakwai ne da maki tara. A gasar La Liga ta kasar Spain kuwa Barcelona ta ci gaba da jagorantar teburin gasar da maki goma sha takwas bayan da ta doke Sevilla da ci uku da biyu. Atletico Madrid ce ta biyu da maki goma sha shida bayan da ita ma ta doke Espanyol da ci ɗaya mai ban haushi. Malaga ce ta uku da maki goma sha hudu ita ma bayan da ta lallasa Real Betis da zunzurutun ci hudu da nema. Real Madrid ta ɗanɗago saman tebur bayan da a ƙarshen mako ta doke Deportivo da ci biyar da ɗaya. sai kasar italiya gasar serie a juventus ce yake jagorantar teburin gasar bayan ta doke as roma da ci hudu da daya napoli ce yake a mataki na biyu bayan da ita ma ta doke sampdoria da ci daya mai ban haushi inter milan ta doke fiorentina da ci biyu da daya inda take ta uku a tebur da maki goma sha biyu yayin da lazio ma ta doke siena da ci biyu da daya tana kuma a mataki na hudu a teburin da maki goma sha biyu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to gaishe ka murtala to bari mu cilla zuwa london inda wakilin mu a can wato muhammadu sani dauda yake jira ya ga mana ko kuma ya fede mana mabiri har wutsiya kan cece kucin da ake game da batun nunin wari launin fata da ake wani tsohon kyaftin na ingila to a shekarar bara ne dai lokacin wasa tsakanin club din john terry na chelsea da club din queen's park rangers ɗan wasan Queen's Park Rangers Anton Ferdinand ya zargi Terry da ci masa mutunci da ya rika kwarara masa zagin cin mutunci kan launin fatarsa. To a bayan da 'yan sanda suka yi bincike sun gurfanar da Terry a gaban alkali kan zargin na nuna wariyar launin fata. To amma daga baya kotun ta tsayar da ƙudurin cewa Terry bai aikata wannan laifi ba. A lokaci guda kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta Ingila ita ma ta gudanar da nata binciken ta tsayar da ƙudurin hakika Terry na da amsa wasu tuhumomi. Bayan tambayoyi da kwamitin bincike na hukumar ya yi wa Terry har tsawon yini hudu a ƙarshe ta yanke hukuncin da ya sami ɗan wasan na Chelsea da wannan laifi na nuna wariyar launin fata. Hukumar ta yanke hukuncin hana wa Terry yin wasa sau hudu da kuma biyan tara na fam dubu mai tan da ashirin. Sanarwar yanke wannan hukunci ke da wuya sai masharanta da wasu jigajigai fannin kwallon kafa a Ingila da ƙungiyoyin yaƙi da nuna wariyar launin fata da 'yan siyasa su karka tofa albarkacin bakinsu kan John Terry da hukumar kwallon kafa ta Ingila. Ga misali, tsohon shugaban hukumar ƙwallon kafa ta Ingila David Davis ya zargi hukumar ne kan yadda wannan matsala ta yi ta ja har tsawon shekara guda ba tare da an warware ta ba. Lalle ne jami'an hukumar ƙwallon kafa ta Ingila su tambayi kansu yadda har wannan al'amari ya ƙara caɓewa, kuma menene ya jawo wannan jinkiri a binciken nasu. Wata ƙungiyar yaƙi da nuna wariyar launin fata fannin wasanni wadda ke wa kan lakabi a turance da kick it out. ta ba da shawara ne kan irin matakan da suka dace Terry ya ɗauka domin farfaɗo da mutuncinsa. Ya kamata su haɗar da wai idan teri zai yi wa wasu ayyuka na taimako fannin ƙwallon ƙafa domin biyan diyyar wannan katubara. shi kuma mai magana da yawun wata ƙungiyar wadda ita ma ke yaƙi da nuna wariya a fagen ƙwallon ƙafa paul Motima, wanda tsohon ɗan wasan club ɗin terry na chelsea ne cewa ya yi wannan mataki da hukumar ta fa ta ɗauka ya nunar a fili cewa suna ɗaukar matsalar nuna bambanci da muhimmanci. kuma wannan ya nuna karara cewa matsalar nuna wariya da bambancin launin fata ba za ta sami mafaka a fagen kwallon kafa ba. Shi kuwa ɗan majalisar dokokin Birtaniya wanda kuma wakili ne a kwamitin al'adun gargajiya watsa labarai da wasanni na majalisar dokoki cewa yi. I think the use of this kind of language, whatever the provocation, whatever the reason, the way players behave towards each other, the way they behave towards match officials, is completely wrong. It's something that's not Damien Collins ya ce, Dole ne a tabbatar da cewa irin wannan mummunan lafazi ba zai samu gurbi ba, ko a tsakanin 'yan wasa ko alƙalan wasa. A lokacin da yake batu kan wannan zarge tun a baya, John Terry cewa ya yi. you know, I come out and made my statement instantly. Um, and I'm, I'm not having anyone a filin ƙwallon ƙafa, an kira ni sunaye marasa daɗi daban-daban kuma sau da dama hakan takan faru to amma a ce wai ni ɗan nuna wariyar launin fata ne ba ta daga cikinsu saboda haka ba zan yarda wani ya kira ni da ɗan nuna wariya ba bayan hukuncin da hukumar ta yanke kan terry club ɗinsa na chelsea sun ce sun amince da hukuncin to amma john terry cikin sanarwar da aka bayar cewa yi shi ba zai ce komai ba sai ya karanta dalilan hukuncin tukuna filla-filla. Muhammad Sani Dauda daga London. to gaishe malam muhammadu sani dauda a london to kuma a madadin shi muhammadu sani dauda din a can london da murtala lafaru kusan yana a sokoto da kuma muhammadu danda a ƙasar kamaru ni ali mustapha sokoto nake muku ban kwana daga shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata litinin idan allah ya kai mu assalamu alaikum yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yayin da yake jawabi babban taron majalisar ɗinkin duniya shugaban amurka barack obama ya sake nanata matsayin amurka kan 'yancin ɗan adam wanda ya haɗa da faɗin albarkacin baki da na addini da 'yancin zaben irin mulkin da al'umma ke so a ko'ina waɗannan muhimman abubuwa ne ba waya ƙasar Amurka ko ƙasashen Turai kawai ba, har ma da duniya gaba ɗaya. A wasu lokuta, rigingimu na faruwa kan jinsi ko addini. A kowace ƙasa in ji shugaba Obama, akwai waɗanda suka tsargi wani addini daban da ba nasu ba, tamkar yana masu barazana ne. A kowace al'ada, waɗanda suke son nasu ‘yancin dole ne su tambayi kansu ko za su daure da ‘yancin wasu. A Amurka, ƙasarmu gida ce ga musulmai, waɗanda suke sujada a faɗin ƙasar. ba wai kawai muna girmama ‘yancin yin addini ba kawai, muna da dokoki da suka kare kowa daga illa dangane da siffarsu ko addininsu. Mun fahimci dalilin da ya sa wasu mutane suka fusata domin bidiyon da ya yi wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam batanci domin miliyoyin Amurkawa ma musulmai ne. Wasu na tambaya me yasa Amurka bata haramta bidiyon ba. Amsar na cikin tsarin mulkin Amurka da ya tsara filla-filla kare ikon ‘yancin faɗaji. Amurkawa sun yi fafitika har sun sadakar da rayukansu a duniya don kare ‘yancin bil'adama su faɗi albarkacin bakinsu. Amurka tana kare wannan ‘yancin domin inda ake da jinsuna iri-iri, ƙoƙarin ƙayyada abin da mutum zai iya faɗa na iya zama wani abin da za a yi amfani da shi a hana 'yan hamayya magana kuma a takurawa jinsi marasa rinjaye. The strongest weapon against hateful speech is not repression, it is more speech. The voices of tolerance that rally Babban maganin kalamun kyama ba danniya ba ne, amma kalamu da muryoyin jimrewa da guje ma faɗin rai da kalamun kauce yi ma wani addini batanci. Kamata yi a ɗaukaka abubuwan da suke da mahimmanci da fahimta ta ƙwarai da girmama juna. Yayin da ba kowace ƙasa ba ce ta amince da ra'ayoyin Amurka dangane da kare 'yancin faɗin albarkacin baki. Duk ƙasashen duniya dole ne su yadda, in ji shugaba Obama, cewa babu kalamar da ta isa ta da mugun tashin hankali babu kalmomin da za su kai ga kashe waɗanda ba su ci ba su sha ba. Babu bidiyon da ya cancanci mutane su kai ma ofishin jakadanci hari. Haƙi ne a kan duk shugabannin ƙasashe su yi magana da ƙarfaffar murya dangane da ta'addanci da matsanancin aika-aika. Tare, in ji shugaba Obama, mu yi aiki, mu gina duniyar da za ta ƙarfafa mu da bambancinmu amma ba wai bambance mu su bayyana mu ba. Wannan shi ne abin da Amurka ta ƙunsa, abin da muka gane kenan shi kuma za mu goya ma baya. Wannan shi ne shirin Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da shi kuma muka kawo ga takaitattun labarai. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari kan wata gamayyar 'yan sintirin dakarun Afghanistan da neto a gabashin Afghanistan inda ya hallaka akalla mutane ashirin. Wani kwamitin binciken Afirka ta kudu ya ƙaddamar da bincike kan kisan mahaƙa ma'adinai 34 da ke yajin aiki. wannan kwamitin bincike mai mambobi uku zai ziyarci mahaƙar ƙarfen platinum da ke garin marikana inda wannan mummunan harbin ya auku ran 16 ga watan agusta dakarun gwamnatin somaliya sun kutsa cikin birnin kismayo kwanaki biyu bayan janyewar 'yan bindigar al-shabab daga wannan muhimmin birnin bakin gabar teku shaidu sun gaya wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa dakarun gwamnatin sun shiga cikin birnin na Kismayu a yau dinnan litini kuma sun fara gudanar da tsaffin sansanonin kungiyar al-shabab da alamar dai mutanen garin sun yi maraba da sojojin kuma ba a sami rahoton wata gama ba Jiragen yaƙin Siriya sun yi ɓarin bama-bamai kan wani garin kusa da kan iyaka da Turkiyya da ke arewacin ƙasar. To a gaishe ka, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na daren yau sai kuma da asubahin gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka'almasi da ya taya ni gabatar da shirin da karanto labarai da kuma juli gresham da ta haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa saunin lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.